الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شاتقص لرمضان هجرة تدوب دا رهود دا أربعين دا هدو يداتي دا ترى دا وطن هدو شكرة تدوب دا عشرين دا أكو زام شقا سورة سبعي أيو دا فرقنت إن شاء الله karatunmu na yau yana dauke da bayani akan godiyar iyalan dawudu alaihissalam babu shakka godiya ga allah madaukaki babban al'amari ne godiya ga allah abu ne mai muhimmancin gaske domin haka ita wannan sura babban abin da take karantar da mu kenan Allah ka samu iya don haka yasa in ma ka dubi yanda Allah madaukake ya ɗauko karatunta daga farko ya ce bismillahir rahmanir rahim له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير saboda haka yasa tun daga farkon wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya fara magana kan godiya alhamdulillahi alladhi lahu ma fi wa ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa nashi ne walahul hamdu fil akhirah kuma Allah yana cancantar wannan godiya a lahira ba ma a duniyar kadai ba me yasa yace maka duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa nashi ne saboda ya nuna maka dalilin da ya sa aka ce Allah yana cancantar a gode masa duk abin da ke tsakanin samai da ƙasa mallakan shi ne to ba ma a nan duniya ba a lahirar ma Allah yana cancantar godiya Allah ka samu na cikin masu godiya gare ka duniya da lahira wa huwa al-hakimul khabir kuma Allah shine mai hikima Allah shine mai ba da labari babu shakka akwai ranar da Allah zai baka labarin ni'imominsa ranar da za ka gane godiyarka da kai ma Allah ba ta isa ba godiyar da kai ma Allah ba ta isa ba wannan ayat tana da wata mai kama da ita ita ce ta saba'in a suratul ƙasas da muka karanta a baya ko huwa Allah la ilaha illa huwa له الحمد في الأولى والآخرة الله shine wanda yake cancantar a masa godiya a rayuwar farko ta duniya kuma yana cancantar a masa godiya a rayuwar ƙarshe ta lahira walahul hukum kuma hukunci yana ga Allah wa ilahi turja'una gare shi ake mai da ku don haka akwai ma hadisi da muka karanta lokacin da muke tafsirin waccan aya ta suratul qasas hadisin Anas bin Malik wannan hadisin isnadin sa yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 1795 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in ahabbu ila Allah min alhamdi babu wani abin da Allah ya fi so kamar a masa godiya babu wani abin da Allah ya fi so kamar a masa godiya za ka ce sallah ba ayin ka tsaya sallah mai take fara cewa alhamdulillahi ashe kenan ko sallar dalilin da ya sa ta samu wannan daraja saboda godiya ga Allah ne wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah babu wani abun da Allah ya fi so fiye da godiya don ba abin da za ka iya masa babu wani abin da za ka iya masa to an ce ka yi sallah sallar ma da kake yi irin wanda ka ga dama ne ka abin da ya fi sauki shi ne ga ce allah na gode to wannan godiyar da kake ma allah ya fi son tafiye da komi domin haka duk wata ibadar da babu godiyar allah a cikin wannan ibadar na kasashiyar ce kai abin da ma ya tabbata a hadisin jabir wani hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na 383 na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu du'a'i alhamdulillah addu'ar da tafi falala ita ce alhamdulillah ibadar da tafi falala idan aka ce ibada wacce tafi falala tunda abinda Allah ya fi son kenan shine zikirin Allah shine wanda manzon Allah ke cewa afdalu zikiri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah saboda duk sa'ilin da ka ma Allah godiya to ka tabbata ka yarda lalle Allah ya ni'imta ka ka yarda Allah madaukaki ya maka ni'ima kar mu manta Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani da dai za mu yi ƙoƙarin ƙirga ni'imominsa ba za mu iya ba har mu mutu wallahi ba za ka iya ba amma ba kama eh, ka ɗauki idanunka kurun ka ɗau takarda ka rika rubuta ni'imar ido wallahi sai ka mutu ba ka gama ba ta saboda haka ni'imar Allah tana da yawa ga ɗan adam don haka yasa ya ce Allah yana cancantar a gode masa a rayuwar duniya wallahi duk abin da ka rasa in kai tunani Allah ya maka kyautar ninkin ba ninkin abin da ya hana ka wanda Allah ya baka ya fi wanda Allah ya hana kaiwa kai dai saboda butulci da kuma shaidan ya riga ya rike zukatanmu don haka dan adam ba abin da yake so illa kuɗi idan baka samu kuɗi ba ka dinga jin haushi baka tunanin lafiyar ta fi kuɗi ko da karin magana ana faɗi ko a karin magana ana cewa lafiya ta fi kuɗi Allah ya baka idanu ya ba ni'imar da ya maka ta wuce misali amma saboda ya hana ka daya wani ma saboda ba ba shi kuɗi ba sai ya rataye kanshi a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to da abin da ya hallaka kansa da wannan abin za a mar azaba har abada saboda ya nuna ma Allah bai tuna waɗancan ni'imomi da Allah ya bashi ba Allah ya maka ni'ima ni'imar da ba ta kirwa saboda haka yasa Allah yana cancantar a masa godiya kuma ba a nan duniya ba har ma a lahira ya faɗa mana eh, ya zo a suratu zumar aya ta 75 Allah ta tabaraka wata'ala ya ce bayan an gama hisabi wataran hafi na min haulil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim Allah ya ce wa bai na bil haqqi a lahira amma gama hisabi amma gama hisabi wakila sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin A ga yadda Allah yake cancantar amar godiya a nan duniya to haka nan kuma a lahira Allah yana cancantar godiya Allah ka samu cikin masu godiya gare ka sai ya ce يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء to wannan shi ya fi tsoro allah madaukake yana cancantar a masa godiya to sannan kuma allah ya fi komai ilimi saboda ka ya san memar godiya din ya alamu ma ya fil ardi allah yana sanin abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma ya minha da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa wa ma yanzu minas sama'i da abin da yake saukowa daga sama wa ma ya fiha da abin da yake hawa cikin sama saboda ka dan adam ba ta inda zai buya ga Allah Allah ya san me ke shiga ƙasa me ya fito me ya sauko daga sama me ya haura wa huwa rahimul ghafur kuma Allah shine mai jin kai kuma Allah shine mai yawan gafara akwai abubuwa kamar guda kamar guda uku na ɗaya in ka dubi alkur'ani da wannan yana daga cikin abin sha'awa za ka ga allah maɗaukaki ya kawo waɗannan kalmomi guda biyu ya haɗa su da arrahimu da algafuru allah mai yawan jin kai allah mai yawan gafara sama za ka ga duka ayoyin ana fara gabatar da rahama kafin gafara eh, gafara kafin rahama al-gafurur rahim haka zaka gani a mafi yawan ayoyin zaka ga Allah madaukaki yana gabatar da yana gabatar da al-gafur kafin ar-rahim misali a suratul shura aya ta biyar تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون liman fil ardi sai Allah madaukake ya ce ala inna allaha huwal rahim kaga an faro an fara kawo al gafuru domin sai Allah ya maka gafara arrahimu rahimu sannan ka samu rahama me yasa kafirai ba su da rahama a lahira saboda ba su da gafarar da ya kamata a same ta daga duniya in ka samu gafaran Allah daga duniya to za ka samu rahamarsa a lahira idan mutum ya mutu babu gafaran Allah daga duniya to yana da wahala ya samu rahamar Allah a lahira saboda ka sa Allah yake fara gabatar da algafuru kafin arrahim a suratul hijri ayata 49 nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim kaga nan ma an fara kawo al-ghafuru kafin ar-rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim to sai a suratul nisa'i aya ta 101 Allah mu dauke cewa man yuhajir fi sabilillahi fil ardi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الغفور الرحيم haka Allah ya dinga maimaitawa ya kai wurare tis'in a cikin alkur'ani inda za ka samu algafurur rahim rahim to amma abin mamaki da aka zo wannan sura fa wannan shi kadai ne a qur'ani duk alqur'ani babu inda Allah ya juya al gafuru ya dawo da ar-rahim sai wannan aya kuma ka gani Allah mai ilimi ne saboda ka akwai dalili me yasa a wurare 90 a alqur'ani Allah ke cewa al-ghafurur rahim al rahim amma anan sai ya ce ar-rahimul ghafur sai ya juya shi kadai wannan amsar tana ga bayanin ibn al-qayyim jawziya Allah ya masa rahama yana littafin sa fariqul hijratayn shafin 161 yace walamma kana daf'u sharri muqaddaman ala jalabil khairi qaddama ismal ghafuri ala rahimi abinda yasa Allah madaukake gabatar da al-ghafuru anan eh, ar-rahim ya ce ya gabatar da algafuru alarrahim da akan ce wa huwa algafurur rahim maimakon arrahimul gafur yanda ya taho a wannan aya abinda ya sa ibn qayyim jawziya yace saboda kawar da sharri shine farko kafin jawo alkhairi kawar da sharri shine farko kafin jawo alkhairi wato misali wannan ya fi daraja shiga aljanna ko tsira daga wuta matakin farko shine tsira daga wutan matakin farko shine tsira daga wutan a rayuwa ta duniya ma a raba ka da sharri shine matakin farko kafin samun alkhairi domin idan aka baka alkhairi a nan duniya ba a raba ka da sharri ba wannan alkhairin ba zai samu maka wata fa'ida ba amma idan aka raba ka da sharri ko ba a baka alkhairin ba a baka haka rayuwarka babu sharri a gaba wallahi ka ji daɗi to saboda haka yi sa kawar da sharri yana gaban jawo alkhairi a rayuwar duniya wannan yasa Allah yake yawan ba mu misali da shi saboda mai hankali ya sani mai yafi dacewa ga adam shine Allah madaukake ya raba shi da sharri to idan ko Allah madaukake ya raba ka da sharri kai babban sa'a wannan ma ya zo a littafin sa bada'i'ul fawaid yana mujallar na farko shafin 74 yace summa khatamal ayata bi dhikri sifatil maghfira sifatal maghfirati litabammunha daf'a sharri wa tabammuni ma qablaha jalabul khairi ولما كان دفع الشر مقدما على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم saboda me kawar da sharri ga ɗan adam fa'idansa yana gaba da jawo alkhairi ga ɗan adam a raba ka da sharri ne gaban a baka alkhairi don aka raba ka da sharri to babu shakka an taimake ka ko ba a baka alkhairi ba raba ka da sharrin kaɗai alheri ne kaddama ismail gafuru saboda haka sai Allah ya gabatar da eh, sunan sunansa al Allah mai gafara domin idan Allah ya maka gafara ya kawar da sharri gare ka duk wanda Allah ya gafarta mishi kaga ba zai mar azaba ba a lahira idan aka ce Allah ya maka gafara to an gama ko ba a ce maka ka samu rahama ba babu shakka rayuwarka ta inganta za ta samu inganci amma duk da haka sai Allah ya ce arrahimu to don haka rabuwa da sharri shine farko wannan dalilin yasa Allah ya gabatar da wannan anan walamma kana fi hadha al-mawdi' ta'arub ta'arub yaktadi taqdima ismar rahimi li ajli ma qablahu qaddama ala yace amma idan ka dubi kamar ita wannan sura ita wannan sura da muke karantarwa da shi Allah tabaraka ta'ala ya kawo bayani abin da ya shafi iliminsa abin da ya shafi rahamarsa yana magana ne akan rahamarsa wadda ya kamata a ce dan adam ya godiya saboda rahama tana da yawa to da ya fara kawo magana akan rahama to shi yasa sai ya jinkirta gafara sai jinkirta gafara domin cikin bayanin Allah daga farkon suran zuwa nan babu inda ake magana akan dan adam yayi laifi illa dai ana kirga maka ni'imomin Allah tunda ni'imomin Allah rahama ce saboda ka sai aka fara kawo arrahimu kafin algafuru wato akwai ilimi akwai ilimi wanda malamai suke ganin dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggauta kawo arrahimu a ayan nan kafin algafuru bayani na biyu wannan aya tana mana ishara da ilimin Allah in ka dubi ayar da kyau tana mana ishara da ilimin Allah wannan ayar ita ma tana kama da aya ta hudu ta suratul hadid suna kamanni huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh daga nan sai Allah ya ce ya'lamu ma yaliju fil ardi Allah yana sanin abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa daga ƙasa wa ma yanzul sama'i da abin da yake saukowa daga sama wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa cikin sama kaga in ka dubi daidai wannan gaba ya dace da wannan aya da muka karanta to a wancan aya sai Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum kashi kaga yana magana ne akan ilimin Allah duk inda kake ilimin Allah yana tare da kai wallahu bima ta'maluna basir baya ga cewar Allah ya sani sannan kuma Allah mai ganin me kuke yi ne duk abin da dan adam yake aikatawa wallahi Allah ya sani don haka yasa wannan ayar tana mana ishara da ilimin Allah yana magana akan godiya sai kawo ayan nan wanda shi yake nuna maka Allah ya san wa cancanta ya masa rahama saboda godiyar da yake masa don haka idan kana gode ma Allah Allah ya sani idan baka yin godiyar Allah ya sani to sai abu na uku saboda ilimin da Allah ya tsara shi a wannan aya dalilin haka ya sa tawassuli da waɗannan kalmomi yake da albarka wannan yana daga cikin abin da annabi yake la'akari da shi ko ba wai annabi kaɗai ba waliyan Allah suna la'akari da kalmomin da Allah ya kawo su a farkon sura kalmomin da Allah ya yabi kansa da su a cikin alkur'ani kaga wannan sura a farkonta Allah yake magana game da yabon kansa yana cewa Allah yana sanin abin da yake shiga ƙasa da abin da ya fito Allah yana sanin abin da ke hawa sama da wanda ke saukowa a farkon sura a ce kaga wannan wata siffa ce ta girmamawa ga Allah saboda haka sai zama wani bigire ne wanda ya dace mutum ya rika tawassuli da shi idan yana da bukata wajen Allah babu shakka don akwai misalai da yawa misali biyu kawai za mu bayar da farko akwai misalin abu tayyahi hadisinsa sunan shi yazidu bin humaidin al ya samu sahabin annabi muhammad akwai wani sahabi da ake kiransa abdurrahman ah, bin khambashin at-tamimi shi wannan tabi'i abu tayyahi ya samu wannan sahabi kuma sahabin a lokacin ma ya tuba kaga kenan a bayan rasuwar annabi muhammad ya ce masa a darakta rasulallah kamar kai ne a yau ka haɗu da wani wanda yake aka ce ai sahabi ne ai kaga za ka ringa sha'awar tambayansa ma saboda aka tabi'i idan ya haɗu da sahabin annabi ba abin da yake so illa ya tabbatar da wannan sahabi ya ga annabi sannan me ya ji annabi ya faɗa saboda tsananin son manzon Allah saboda aka abu tayyahi ya ce masa a daraktar rasulallah ka haɗu da manzon Allah sai ce na'am kwarai kuwa na hadu da manzan Allah sai ce marto mun ji labari aljanu ma sun ƙulla makirci ga manzon Allah kaga annabi yayi makiya daban-daban akwai makiya mutane kuma akwai makiya aljanu su ma aljanun sun taba wani shiri za su hallaka annabi Muhammad aljanu ne ce to ni tambayar da nake so maka game da wannan dare wannan dare ya ce lailata ta datu shayatin wannan dare da aljanu suka kulla makirci su hallaka manzon Allah wannan labarin daren da ke so in ji kala sai ce masa inna shayatin ta haddar tilkan laila babu shakka ina sane da abin da ya faru da manzon Allah a wannan dare a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka an taɓa samun wani dare wanda aljanu suka shirya makirci ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mazan Allah ya taho wucewa to za su turo duwatsu a kansa ta haddara tilkan laila ala rasulillah min al'audiyati wa shi'abi waɗannan aljanu dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa'azi ga wasu aljanu to wannan wa'azi da annabi ya tafi miyagun aljanu kuma suka ce to za su fake shi za su hallaka shi saboda haka annabi ya taho wucewa a matsatsin dutse ya zama waɗannan aljanu sun taho kowa da irin shirin da ya yi ya ga cewar ya hallaka manzon Allah inna shayatin um, ta alaihi sai ce wa fihim shaitanun bai yadihi shu'latu nari daga cikin waɗannan aljanu akwai guda ɗaya wanda yake ɗauke da wuta yana ɗauke da wuta a hannunsa yuridu an yi hurika biha wajha rasulillah shi iya abin da yake so kawai idan an samu damar kayar da annabi ya sa wutan a fuskarsa ya kona ta abin da yake so kenan lokacin da manzon Allah ya taho daidai wannan wannan kwari aljannu sun gama haduwa kafin annabi ya shiga kwarin fa habita ilaihi jibrilu alaihi salam sai ga masoyinsa ya sauko shine mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu yana saukowa faƙala sai ce ya muhammad ƙul abinda na faɗa ka faɗa sai ce ma a to me zan faɗa ƙala sai ce ƙul abinda za ka faɗa shi ne a uzu bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma halaka wa zara'a وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها أولنا رواية Allah ka tsare ni daga sharrin abin da yake sauka daga sama da sharrin abin da yake hawa sama kaga ya tawassuli da wannan siffa ta Allah subhanahu wataala na sanin abin da ke saukowa da abin da ke hawa to shi wannan sahabi da yake bada labarin shine abdurrahman bin kambashin tamimi ya ce fatafiqat naruhum manzon Allah yana faɗa yanda mala'ika jibril ya gaya masa duk wani aljanin da ya zo da wuta sai wutan ta mace sai wutan ta mace wa hazamahum Allah ta'ala kuma Allah baraka wa ta'ala ya tarwatsa su domin Allah ya jefa tsoro a zukatansu. wannan addu'ar sau ɗaya manzon Allah yana yanta aljanu sun gudu gaba ɗaya aljanu sun gudu wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 74 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 2995 wannan kenan to akwai riwayar abdullahi bin masud domin abdullahi bin masud da shi aka tafi ma wajen da annabi zai gana da aljanu an samu tawagar aljanu da suka ziyarci manzon Allah a lokacin da manzon Allah zai tafi ya tambayi sahabbai wa zai raka ni wa zai raka ni babu wanda ya faɗa yace ni wa zai tafi tare da ni kowa ya shiru kuma ko a yau da wuya a samu wanda zai bi manzon Allah za a je taro da aljanu a ce ka zo mu je a sai dai ka dawo da kai kana da kariya ta musamman abdullahi bin masud ya ce da ni za a je Allah ya kara masa yarda abdullahi bin masud akwai riwayarsa shi ma ya ce kuntu ma'an yi na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko shi abdullahi bin masud din da aka tafin wallahi sai da manzon Allah ya ja mara layi ya ce to daga nan karka wuce ba mai wuce nan gurin in dai magana ne da aljanu sai ni ta abdullahi bin masud ya ce ina tare da manzon Allah lailata surifa ilaihi nafaru min aljinni wannan dare da Allah ya karkato waɗannan tawagar aljanun fa'ata rajulun min aljinni sai ga wani mutum ya ce wani daga cikin aljanu bi shu'latin min ya taho da da harshen wuta ya taho da makamashi yana dauke da da shi eh, Minarin ila rasulillah ya doshi manzon Allah ya doshi manzon Allah wannan shi ya nuna cewar abdullahi bin masud ya ga wutar tana zuwa babu shakka ya gani da idanunsa faƙala jibril sai jibril ya ce ya muhammad ala'u allimuka kalimatin ashe ba ka son in koya maka wasu kalmomi idan kulta hunna idan ka faɗi kalmomin nan tufiqat shu'latuhu za a batar da wannan wutan nashi wankabba liman kharihi kana gama addu'an nan Allah zai kifa wannan aljanin a ƙasa. zai faɗi a kan fuskarsa saboda haka ya tabbata ba zai nasara ba shi malaika jibril ya ce kul ce? a'udhu bi kalimatillahi a'udhu bi llahi alkarim a'udhu bi llahi alkarim وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض أقول رواية ديك ومن شر ما زرأ وبرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وانا رواية عبد الله بن مسعود كنا تنا المؤجم الكبيرنا الإمام الطبراني كما دقتكم مثلا أقوي الإمام فيروز آبادي yana cewa hadisin ingantacce ne a littafinsa sifiru sa'ada shafi na 309 waɗannan riwayoyi guda biyu duk sun nuna cewar manzon Allah ya yi tawassuli da wannan ilimi na Allah ta wa ta'ala wanda yake nuna maka idan aka ce Allah ya san abin da ke shiga ƙasa da wanda ke fita Allah ya san abin da ke sauka daga sama da abin da ke hawa eh, sama to Allah ya gama sanin komai sai ya ce mar وقال الذين كفروا لا تعتين الساعة قل بلى وربي لتعتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب to da aka ce Allah yana cancantar godiya a lahira to ai ba kowa ya da akwai lahiran ba shine sai Allah ya ce wa Ladi na kafaru waɗanda suka kafirce sai suka ce a ta'atina sa'atu sa'ar ƙarshen duniya ba za ta zo ba Duniyar nan ba za ta kare ba haka take yanda dai ka tashi ka ganta haka za ta dawwama har abada ne sai Allah ya ce kulka ce musu bala haka ne wa rabbi ina rantsuwa da Allah mahalicci na la yanaku lalle sa'ar karshe za ta zo man duniyan nan wanda ya bada labarin nan alimul gaibi masanin gaibu ne la يعزب anhu misqalu zarratin في السماوات gwargwadon kwayan zarra a cikin sammai baya nisantar Allah wala fil ardi ko a ƙasa yanzu misali ka dubi ƙasa akwai kiyashi akwai ƙwari ƙanana Allah ce duk ƙanƙantar su dinnan ba su yi nisa da Allah ba wala asgaru min zalika kai idan akwai abin da ya fi ƙwayan zarra ƙanƙanta to bai yi nisa ga Allah ba wala akbar in ma akwai abin da ya fi kwayan zarra girma bai yi nisa ga Allah ba bare ma tuntuni illa fi kitabun biyu suna cikin littafi mabayyani an riga an rubuta saboda ka ba abin da Allah bai sani ba wannan aya tana kama da kuma wata aya ta suratu yunusa aya ta 61 inda Allah ya ce wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wala ta'amaluna min amalin illa kunna alaikum shuhuda istufiduna fi wama ya'zubu an rabbika min misqali dharratin fil ardi wala fi sama wala asgaramin min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin yanda kaga Allah ya faɗa anan haka nan Allah ya faɗa a suratu yunus aya ta 61 ta abubuwa kamar guda guda biyu game da wannan aya na ɗaya ita wannan ayar Allah madaukake yana ba da amsa ne ga kafirai game da me suna inkarin cewar akwai lahira to yanda kaga tsarinta yanda kaga tsarin ayar nan haka aka samu ayoyi guda uku ne dama waɗannan ayoyin da suke da irin wannan tsari guda uku ne wannan ta farko ah, na biyu suratu yasin abin na yunusa kai ta hamsin da uku suratu yunusa ta hamsin da uku eh, Allah yana cewa wa yasan bi'unaka a haƙƙun huwa suna ma tambayan ka shin lahira gaskiya ne mai Allah ce ƙul wa rabbi ka ce ƙwarai kuwa ina rantsuwa da mahalicci na na hula haƙƙun. lahira gaskiya ce wa ma antum bi mu'jizin kuma ba za ku gagara Allah ba saboda ka duk wanda ya mutu sai ya tashi a gaban Allah to sannan in ka dawo suratul tagabun aka samu ta uku aya ta bakwai za'ama allazina kafaru allan yub'asu kafirai suna korafin ba za a tada su ba qul bala wa rabbi kaga kenan wurare guda uku ne wannan ayar ta suratu saba'i Allah ce qul bala wa rabbi lata'tiyannakum a suratu yunus fa qul i wa rabbi innahu lahaqqun sannan a suratu tagabun Allah madaukake ce qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir Allah ya ce babu shakka za a tada ku sannan za a baku labarin abin da kuka aikata wannan abu ne mai sauki ga Allah abu na biyu wannan ayar in ka duba ga wanda ya san larabci saboda alkur'ani Allah ya san saukar da shi ne ma larabawa yanda Allah ya tsara maganar balarabe yana jin ta ba magana mai karfi da tafi wannan kai yanzu ba za ka gane ba amma balarabe in ya karan in ya ji ayan nan yana ɗaukan maganar ba maganar da ta fi ta karfi saboda maganar Allah ya kawar da biyuwar a samu shakka dalili kuwa saboda ayan nan ta zo da tauki eh, datun da yawa na farko eh, inda Allah ya ce bala kalmar bala ana cewa harfu jawabin ne eh, kamar ana ba da amsa ne dama maganar waƙalar ladina kafaru la ta'tina na sa'a kafirai suka ce ai sa'ar karshe ba za ta zo mana ba ta ce bala to an ba amsa kenan akan ba haka bane kamar da hausa shi na bi ibtalin nafi abinda kuka faɗa ba hakan bane duk inda kaga Allah ya kawo kalmar bala sai yana tahowa a matsayin jawabi na biyu bayan Allah ya ce bala na biyu sai ya zo da rantsuwa rantsuwan nan kuma aka hada shi da mahalicin annabi muhammad kaga allah mai gaskiya ne manzon allah mai gaskiya ne saboda aka sai aka rantse da mahalicin annabi sallallahu alaihi wasallam alqasamu bir rabbi mudafan li damiri rabbi bala wa rabbi domin wawun din harafin rantsuwa ne sai aka hada shi da rabbi ina rantsuwa da mahalicina kaga wannan ya dada ƙarfafa wannan maganar bayan bala aka samu kuma rantsuwa an samu rantsuwa a bayan wancan kalma da aka kawo ta bala to sannan na uku salisu ha lamu tawkid da aka zo ba da amsar bala wa rabbi sai da aka fara da la la ya'tiyannakum wannan harafin lami ɗin da ya taho na taukidi a kawar da ma yiwuwar kai shakkan mutuwa ba za ta zo ba Allah ya ce babu makawa ana ƙarfafawa sannan da aka zo ta a na kumfa aka samu nunu taukidi la ta'atiyan don haka in ka dubi ayar Allah ya ƙarfafa maganar ya kawar da yiwuwar a samu mashakka wato wanda magana da Allah ya faɗa ga balarabi yana gwada yana gwada masa balaga ta alqur'ani da hikima wanda kalmomin alqur'ani Allah ya tsara su da shi kuma yana tabbatar da maganar tashin kiyama ba maganar wasa bace saboda aka yi sa aka samu eh, taukidatun da sun kai guda hudu inda Allah madaukaki ya hada su a wuri guda li isbati maji'i sa'a saboda Allah ya tabbatar da sa'ar karshe za ta zo in ka dubi tafsirin ibn ashur a tahariru wa tanwir shi ma da ya karanta wannan aya Ya ce wa aka da maktabahu bala min isbati itiyani sa'a bayan Allah ya kawo bala sannan ya zo bil qasami ala zalika ya rantsi Allah sai da ya haɗa da rantsuwa lidalalati ala siqatil mutakallim bi annahu bi'annaha atiyatun Allah yana ƙarfafa cewar sa'ar ƙarshe tana tafi walaisa zalika li'ina'il mukhatibina wa huwa tawkidun yurawwi'u as-sami'ina wal mukazzibina shine yake cewa idan mutum ya fahimci larabci ya karanta wannan guri to babu shakka zai samu razana saboda maganar akwai tsoratarwa kamar Allah yana kawar da samun shakka kwata-kwata game da abin da ya shafi lahira don haka lahira tana tafi Allah ka sa mu kyakkyawan guzuri me hikimar lahira din sai ba mu amsa لهم مغفرة ورزق كريم akwai hikimar tashi a lahira kuma wannan amsa babu shakka tana gamsar da hankali domin za ka samu mutane da yawa a nan sun yi wasu abubuwa masu kyau ba su ci su ba kaga kenan inda babu lahira wahalar banza suka yi kuma za ka samu wani azalumi ne ya cuci mutane hakanan kuma ya mutu ya tafiya shi kaga inda babu lahira shi na ya ci bulus a'a sai Allah ya ce liyar ziyar ladina amanu dalilin da yasa aka ce akwai lahira saboda Allah zai sa kayya Allah zai saka ma masu imani wa amilu salihati waɗanda suka aikata ayyuka masu kyau ulaika waɗannan kam lahum maghfiratun suna samun wata gafaran Allah wa rizqun karim da kuma wani arziki mai karimci na gidan aljanna Allah ka sa mu kuma mu kenan su kuma waɗancan fa لآياتنا معاذبين أولئك لهم عذاب من رجز أليم na akwai mutumin da ka ga yana sabon Allah idan ma ka wa na ji tsoron Allah gani yake kamar eh, kamar tatsuniya ce ce ne Allah ka ji tsoron haɗuwa ka da Allah gani yake shirme ne ba zai tabbata ba walladina sa'au fi ayatina waɗanda suke ta gaggawa su ɓata ayoyinmu kenan abin faɗa da dokar Allah mu'ajizina suna ganin za su iya gagaranmu suna ganin za su iya gagaranmu ya sabuna annahum ya futu nana suna ganin za su kubuce mana Allah ke ba za su kubuce ba duk azzalimi baya tsira duk wani azalimi ulaika lahum azabun min rijzin ali waɗannan suna da wata azaba min rijzin wato mummuna idan aka ce ar-rijzu ana nufin su'ul azabi azaba ce mummuna mai radadi wanda Allah ya musu tanadi Allah ka tsare mu wa yara alladhina utul ilma alladhina utul ilma alladhina أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد to idan aka ce akwai kafirai waɗanda suke inkarin ma akwai lahira ba su ma yadda da lahira ba shi yasa aka fara magana a kansu wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a Allah ya fara magana akan kafirai waɗanda suke ganin babu ma lahira saboda haka duniya ba za ta kare ba sai Allah ya ce to wa yaran ladina utul ilma amma waɗanda Allah ya ba su ilimi su kuma suna gani alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al wannan da aka saukar maka alqur'anin nan da aka saukar daga wajen Allah gaskiya ne wato Allah yana cewa an samu kafirai waɗanda ba su yadda akwai lahira ba sai ce to amma masana sun yadda cewa alkur'ani gaskiya ne daga Allah ne da su waye masana ne aka ce su ne sahabban annabi Muhammad nan yabo ne yabo ne Allah yake masa habbai duk da yake akwai fasarori da zaka gani daban-daban amma wannan fasaran ita ce mafi inganci suwaye Allah yake cewa allazina utul ilma waɗanda Allah ya ba su ilimi su ne sahabban annabi muhammad ana magana ne game da mutane kashi biyu a garin makka wannan kashi guda ba su ma'aida duniya za ta kare ba saboda haka suna ganin za su yi zaluncin su babu hisabi babu wuta ba aljanna wannan kashi guda fa su sai Allah ya ce allazina utul ilma waɗannan su ne aka ba su ilimi su kuma fa su suna ganin abin nan da aka saukar da shi daga wajen Allah shine alqur'ani huwa alhaqu gaskiya ne kaga kenan ana nufin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah Allah ya kira su masana a cikin alqur'ani ba a wuri guda ba kuma wannan zai abinda zai karfafa maka yarda da hakan fahimtar Abdullahi bin Abbas ce Abdullahi bin Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yaro ne abdullahi bin abbas yaro karami ne a zamanin manzon Allah to duk inda Allah ya yi magana inda Allah ya kawo magana akan masu ilimi sai abdullahi bin abbas ce sahabbai ne don haka wallahi babu wani ilimin da za ka a yanzu game da addini ka fi sahabin manzon Allah saboda shi Allah ya kira shi masani Allah ya kira sahabi masani domin in ba don ilimin ba da ba su gaskanta manzon Allah ba wannan shi yasa Allah ya bada wannan shaida gare su sun tabbata alqur'ani gaskiya ne ya hadi ila siratul azizul hamid alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga tafarkin Allah mabuwayi mai cancantar yabo idan aka ce meye hujjar da ta nuna cewar alladina utul ilma nan sahabbai ake nufi sai ka ce to da farko a dubi suratul muhammad suratul muhammad aya ta goma sha shida za ka gane misali a wannan ayan Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma ma za qala anifa ka karbi wannan ayar da kyau za ka gane su waye malamai idan Allah ya ce alladina utul ilma sahabban manzon Allah ne saboda yi sa ba masana irin sahabbai masana na gaske domin idan Allah ya saukar da aya a cikin alkur'ani gaba ɗaya sahabbai in sun ji annabi ya yi shuru ba sa magana ba wanda zai karamba ne ce kai ya rasulallah wannan ayar fa ni ban gane can gefen ba a'a sai su shiru me yasa saboda sun sani Allah baya mantuwa tun da kaga Allah bai bayyana mana ba annabi bai bayyana mana ba to haka Allah yake so a bar abin kar mu sani sai su shiru abin su don haka yasa sahabbai ba sa yawan bincike Abdullah bin Mas'ud ce in kana son addininka ka yayi kyau to wallahi kai riko da addinin sahabban Annabi Muhammad kaga shi abdullahi bin abbas ma yaro ne amma abdullahi bin mas'ud ai dattijo ne a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to anan in ka dubi suratu muhammad ayata ta 16 minhum man yastami'u ilayka Allah ya ce ma annabi daga cikin su akwai wanda zai zo majalisinka yana sauraron ka hatta idza kharaju min indika har sai sun bar majalisin qalu lil ladina utul ilma in sun haɗu da masana suwaye masana sahabbai kaga sahabban ba su bar majalisun annabi ba su ma sai da aka tashi idan waɗannan munafikai sun sake haɗuwa da sahabbai sai su ce ma za ƙala anifa mai annabi ya faɗa ɗazu ne wula'ikan lazina taba Allahu ala ƙulubihi wata ba'u a hawa'ahu haka na a suratul mujadala aya ta goma sha ɗaya Allah madaukaki ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir sai ya ce wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina kafaru هل ندلكم وقال الذين صبروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي وقال الذين كفروا ودن كافر suna cewa hal na dullukum ala rajulin kuna so mu nuna muku wani mutum a garin maka kenan kafiran maka annabi ya yi fama da mutane sallallahu alaihi wa alihi su waɗannan kafirai suna cewa idan muzziktum kullu mumazzaqin idan kun mutu naman jikinku ya kyakkece iya kyakkecewa saboda ka kasusuwa masu rududdige bayan an binne mutum tsokarsa ta rube kashi ya rududdige bayan haka wasu mutumin nan yana cewa innakum lafi khalqin jadidin lallai ko dinnan za a sake ta da ku wata halitta sabuwa wato kafiran maka ba su yadda ba suna ganin ya za a yi bayan mutum ya mutu Naman sama ya rube ya ɓace ƙasa ta cinye sannan a cewa za a sake ta da shi ba su yadda ba me suke cewa a gaba an yakunu nuna bihi أفترى على الله كذبا أفترى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفترى على الله كذبا شن محمد قريا يما الله أم به جنة كوكو ينادي تقن هنكليني Bali ladina la yu'minuna bil akhirah Allah ce kai dai wadanda ba su yi imani da lahira ba fil azabi suna cikin azaba wannan azabar ba lahira bace a rayuwarsu ta duniya ma a cikin azaba suke duk wani wanda bai yadda da Allah ba a cikin azaba yake saboda kullun a shakka yake waddalalil ba'id daga kuma bata mai dada nisantar da mutum daga gaskiya bai samun gamsuwa kullun kafiri a cikin shakka yake kuma daɗa nisantar gaskiyan yake yana daɗa shiga cikin ɓata saboda aka yi sa shiriya haske ne ɓata kuma duhu ne idan mutum yana kan shiriya kullum daɗa nutsuwa yake don haka in ka dumi musulmi kullum daɗa samun nutsuwa yake duk sa'ilin da aka karanta maka alkur'ani ka ji hadisin manzon Allah imanin ma daɗa ƙarfi yake yi a zuciyarka amma shi kafiri a kullum a cikin azaba yake da kuma bata yana daɗa nisantar gaskiya saboda haka in ka dubi rayuwarsa kullum a cikin ta'asa yake Allah ka tsare mu sai Allah ya ce ne أفلم يروا إلى wa بين A وما خلفهم hmm. أفلم ma bai aiki من السماء من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب cewa za a tashi koko duniya za ta kare kai ka sani abu ne mai sauki Allah ya ce afalam ya rau ila ma na adihin ba sa duba gabansu wa ma da bayansu a in ka dubi duniya ta ko'ina sai ka san bata gagare Allah ya hallaka ta ba hallaka duniya ba abu ne mai wuya ba kai ma ka sani ne Allah ya ce ka dubi gabanka wa ma min samai wal ardi ka dubi gaba ka dubi baya ka dubi sama ka dubi ƙasa wanne ne gagari Allah ya hallaka shi sai ce in na sha naksib arda in mun so muna iya nutsar da su a ƙasa ai ba sau ɗaya kake jin labarin an yi girgizan ƙasa ba kamar wanda aka yi kwanaki a toki mutane dubin dubata sun mutu to idan allah zai iya girgiza wani gefe kana tsammanin ba zai iya girgiza ta gaba ɗayanta ba wato ya ba da misalai ne wanda zai nuna maka duniya za ta iya karewa ya ce ka duk misali sama da ƙasa za ka gani aunus ƙit alaihim kisafan mina sama ko mu yanko musu wani ɓangaren sama ya faɗo sau nawa kake ji an ci an yi ruwan duwatsu ga wasu al'umma dutse ya faɗo daga sama ya hallaka wani gari su kansu turawa sun yarda inna fi zalika la'ayatan to cikin wannan akwai abin lura likulli abdin munibin ga duk wani bawa mai ƙoƙarin komawa ga Allah eh, duk wani bawa mai ƙoƙarin komawa ga Allah waɗannan sun isa misalai gare shi da za su nuna masa cewa eh, duniya ba ta gagari Allah ya hallaka ta ba don haka idan aka ce akwai sa'ar ƙarshe na duniya karka yi mamaki babu abin da ya gagari Allah amma babu wanda ke zama wannan yake zama ishara gare shi sai mutumin da yake yawan mai da al'amarinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine al-munib al-munib shine kasirur ruju' ila Allah mutumin da yake yawan komawa ga Allah kai kokari ka ringa yin haka ya zama duk al'amarinka hankalinka yana komawa ga Allah duk abin da zaka yi hankalinka sai ya koma ga Allah fita za ka yi shiga za ka yi zama za ka yi tashi za ka yi wannan shi ake cewa abdun munibun bawa mai yawan komawa ga Allah a suratul ra'd ayata 27 Allah ce, wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man ilayhi man anaba wanda duk yake yawan komawa ga Allah ba shakka zai samu shiriyar Allah alkawarin Allah ne saboda wannan aya ya hadi ilaihi man anaba duk wanda zai rika komawa ga Allah yana tunanin Allah to al'amarinsa ba zai lalace ba saboda haka yasa zaka ga idan mutum mai yawan tuna Allah ne ko zina ce ba zai iya yin ba lokacin da zai yi zinan sai tuna Allah yana gane shi sai ya bari fata ce ba zai iya ba saboda yawan tuna Allah rahama ne don haka yasa in mutum yana yawan tuna Allah to zai samu shari'a akwai kuma aya ta uku ta suratul shura inda Allah ya ce Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u sai ya ce me wa yahdi ilaihi man yunibu kaga Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani a wurare uku kenan nan yace abdun munibun sannan a suratun ra'adi ya ce ya hadi ilaihi man anaba a suratun shura yana cewa ya hadi ilaihi man yunif akwai ma wasu guranen a cikin alkur'ani saboda haka al'inaba ne yawan mai da al'amari ga Allah ya zama zuciyarka tana yawan komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai mu ce gaba da آتينا da min لنا فضلا يا جبال أوبي معه الطير وألنا له الحديد ولقد آتنا داود منا فضلا Allah madaukake yana magana game da godiya gare shi sai ya ba mu misalin bawansa wanda ya gode masa Allah ka samu iya koyi da shi shine annabi Dawud alaihi salam dama ita wannan sura abinda take magana kenan game da godiya ga Allah tabaraka wata'ala wa laqad atayna dawuda minna fadla hakika mun ba mu annabi dawuda falala mai yawa idan aka ce falala wato shine ƙarin kyautar Allah ƙarin kyauta ta Allah tabaraka wata'ala annabi dawud alaihi salam imtaza bi tamkinillahi ta'ala lahuma fil ardi da shi da ɗansa annabi Suleiman, amincin Allah ya tabbata gare su annabi Suleiman, annabi Dawud Allah ya ba su mulki annabi Dawud Allah ya ba shi mulki annabi Suleiman, Allah ya ba shi mulki Bi bima lam yakun misluhu li ahadin min al-anbiya wannan kyautar da Allah ya ma annabi Dawud da annabi Suleiman, ba a taba yin ta ga wani annabin Allah ba wannan shi yake nuna falalan Allah eh, zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah yana ba da kyautarsa ga wanda ya so to Allah ya yi kyauta ga annabi Dawud alaihi salam wannan shine maganar farko saboda kyautar tana da girma ah, sai Allah ya gaya mana kaɗan daga ciki Allah madaukake ya ce ya jibalu ya ku duwatsu awwibi ma'ahu ku rika komawa ga zikirin Allah tare da annabi Dawud wattayi ya ku tsuntsaye ku rika komawa kuna zikirin Allah tare da annabi Dawud alaihi salam saboda ka annabi Dawud idan zai yi zikirin Allah da ka samu da duwatsu da tsuntsaye a lokaci guda suke yi tare to wannan ba wai a wuri guda Allah ya faɗa cikin alkur'ani ba ya zo a suratu sad aya ta 18 inna sakharnal jibala ma'ahu mai Allah ya ce a gaba ka kaga wannan ya fassara maka yanda duwatsu suke biyayya ga annabi Dawud alaihi salam Allah ya ce ya hore duwatsu ya hori duwatsu idan aka hori dutse zaka sarrafa shi yanda ga dama Allah ya hori duwatsu saboda haka duwatsu suna zikiri yusabbihna ma'ahu ma'ahu yusabbihna bil wal ibkar wal ishraq da safe da yamma da yamma da safe a wancan ayar aka fara kawo yammaci kafin aka kawo safiya Allah ya ce kaga duwatsu aka fara ambata don haka anan ma duwatsun aka fara ambata ya jibalu awwibi ma'ahu wannan umarnin farko da Allah ya maduwatsu kenan ya ku duwatsu ku rika komawa ga annabi dawudu alaihi salam kuna zikiri tare sai Allah ya ce wa mahashuratan kullun lahu awwa tsuntsaye su ma haka nan ake tattara su dukansu suna komawa ga annabi dawudu alaihi salam wannan darasi ne ga shugabanni duk sa'ilin da Allah ya baka wata girma Allah ya baka mukami to ka sani wannan kyautar ta Allah ce ba iyawarka bane kyautar Allah ce ba wai iyawarka bace ba saboda kahi kowa bane ba don ka gaji sarauta bane Allah shi ya tsara zaka samu ka samu saboda ka babban abin da zaka yi shine bautar Allah ka tsaya ma bautar Allah sai Allah ya karfafa maka inda a suratul anbiya'i aya ta 79 Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kullan ataina hukman wa ilma annabi Dawud Allah ya bashi hukunci ya bashi ilimi annabi suleiman Allah ya bashi hukunci ya bashi ilimi sai Allah ya ce wa sakharna ma'a Dawud aljibala mun hori duwatsu tare da annabi Dawud yusabbihna bil ashiyyi wal ishraq haka ne wa tayr mahshuratun kullu lahu awabun a suratu sadi kenan a can ce wa tayr yusabbihina wa tsayar wa kunna fa'ilin wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakarna ma dawud aljibala yusabbihina wa tsayra kaga nan ma Allah ya tabbatar da duwatsu da tsuntsaye Allah ya hore su suna me suna zikiri tare da annabi dawud alaihi shi ya ce ma'ahu bil ashiyi eh, eh, wa kunna fa'ilin to ba nan kaɗai ba sai Allah ya ce wa alanna lahul hadid mun lausasa masa karfe Allah ya mai da ƙarfe ga annabi Dawud abu mai laushi shine alanna alanna lahul hadid wannan ikon Allah ne don haka idan Allah ya maka kyauta wallahi sai dai duniya sai ta mamaki yanzu kaga ba za ka narka karfe ba sai ka nemo wuta annabi Dawud bai da wannan bukata bai da bukata in ka dubi suratu sa'ad Allah madaukaki ya ce eh, ya tabbatar da waɗannan kyaututtuka da yayi aya ta 18 inna sakarna jibala ma'ahu sabihna bil bil'ashi wal isharat wat tayr mahashura kullum lahu awwa. a littafin da ake kira kitabun mabsut littafin ne littafin fiqh ne na al Saraksi yana cikin shahararrun malamai waɗanda gaskiya sun ba tarihi mai kyau Allah ya musu rahama yana cikin fitattun malaman fikihu masana a littafinsa al-mabsut yace innahu kana yakhruju mutanakkiran fa yas'alu an sirati ahli mamlakatihi abinda ya faru shine an samu labari yace am ana bada labari shi annabi Dawud alaihi salam yakan ɓadda kama dama shugaba ne saboda ka sai ya ɓadda kama sai ya shigan talaka ya shigan talaka yadda ba za ka iya gane shi ba saboda ka sai ya tafiyarsa a unguwanni ba mai gane shi idan ya tafi wata unguwar sai ya dubi wani sai ya mai tambaya zai masa tambaya yaya kuke ganin shugabancin dawudu din nan shi annabi dawud din da zai tambaya ga mutanen gari yana yana irin wannan binciken sai su ba ta shaidar kirki ce ai annabi da ai eh, dawud shugaba ne na kware kai Alhamdulillahi Allah ya masa taimako to yana shugabanci kuma yana badda sawu yana kokarin neman yaji me shaidar mutane wace magana mutane suke a kansa to yana haka ba yana badda kafa ba sai gamu da wanda ya fi shi iya badda kafa Shi ne mala'ika jibrilu annabi dawud ya ɓadda ƙafa. ya yi shigan talakawa yana yawo a unguwanni takbala ku jibrilu alaihi yau yawman ala sai gamu da mala'ika jibrilu shi kuma ya rikida suran saurayi mala'ika jibrilu ya taho a sura na yaro matashi faƙala lahu sai annabi dawud ya ce masa kaifa ta'arifu dawuda ayyuhal fata ya kai saurayi yaya kake gani wata irin shaida za ka ba mu dawudu shugaba wani irin kallo kake masa faƙala sai shi mala'ika jibrilu da ya rikida suran saurayi ya ce ma annabi dawud ni'imal abdu dawuda kai ai dawuda mutumin kirki ne illa an na sai dai kash akwai wani abu ɗaya sai ya shiru kaga ko shi annabi dawo zai so ya san menene wannan ɗayan kale cewa mahiya hankalin annabi dawo ya tashi yana samun shaida ko ina amma wannan karo ya gamu da wanda ya ce masa akwai abu ɗaya wanda bai yi daidai ba ya ce wa mahiya kala sai ya ce innahu ya akulu min baitul mali yana shugaba kuma yana ci daga baitul mali abin da ya dogara da shi kenan albashinsa yana asusun gwamnati da sai annabi eh, sai mala'ika jibril ya ce masa wa inna khairan nasi man a min kasbihi mafi alkhairin mutane shine mutumin da zai sana'a ya ci abinci ta dalilin wannan sana'ar tashi to da annabi dawud ya ji wannan faraja a dawudu alaihissalam ila mihrabihi ya koma masallaci baki na dinga rusa kuka ya ce ashe dai dogaro da albashin nan kadai matsala ne mutadarri'an yana ta nuna tawali'unsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ta'ala yana cewa Allahumma allimni kasban tuguni ni bihi an baitul mali ya Allah ka koya min wata sana'a sana'ar da za ta wadatar da ni sana'ar da za ta raba ni daga asusun gwamnati annabi dawudu yana wannan addu'a to da yake addu'an fa'allamahu Allah ta'ala sai Allah ya koya masa sana'atan eh, dar'i Allah ya koya masa wato sana'a ta ƙira ya zama makeri walayyana lahul hadid tunda ya roki Allah kuma Allah ya ga zuciyarsa halal yake so ya ci to da Allah ya zaba masa sana'a ta kira sai Allah ya sauke mishi ba sai ya sa wuta ba hatta kana alhadid fi yadihi kal ajin fi yadi ghairihi yanda zaka dauki tuwo kana motsa shi ko a ce fura to haka annabi dawudi idan ya rike karfe yake motsawa yana miƙar da shi ya mai da shi yadda ya ga dama wannan maganar Allah ne da kansa wa'alanna lahul hadi kuma in ka dubi suratul anbiya aya ta 80 ai Allah ya ce wa'allamnahu san'ata labusil lakum mun koya ma annabi Dawud kira tufafi domin ku lituhsinakum min ba'sikum saboda me saboda su rika kare ku daga yaki don haka yasa malamai suke cewa mutum na farko da ya kera sulke shine rigar yaki wato shine annabi dawo domin Allah ya ce allamnahu inda a ce akwai wanda ya riga annabi annabi dawo kera rigan karfe wanda ake sawa saboda kariya idan an tafi yaki shi ake kira sulke da dai akwai wanda ya riga annabi dawo da Allah madaukake ba zai ce allamnahu ba allamnahu sana'ata lahu sillakum mun koya ma annabi dawud ya rika kera waɗannan tufafi domin ku ashe Allah yakan sa a kirkiro a samu wani technology mutum ɗaya ne zai kirkiro amma ba don shi kansa ba ne Allah zai fitar da shi ne domin duniya don haka duk sa'ilin da 'yan adam suka samu wani sabon abu na ci gaba na ilimi ya kamata su yi ma Allah godiya shi yasa a wancan ayan Allah ya ce fa hal antum shakirun shin ku kun yi godiya saboda Allah ya fitar da wani ilimi ga annabi Dawud alaihi salam a duniya a da babu irin sa fa kana yasna'u dir saboda haka daga lokacin annabi eh, Dawud ya zama makeri sai ya kera sulke rigan yaki to kuma ka san duniya ba ta rabuwa da yaki idan za a tafi yaki ana bukatar riguna za a zo a saya wajen annabi Dawud ya biyu kulla dir'in bi isna ashara alfan in kana son rigan karfe zaka ka ba da sulan azinare dubu goma sha biyu fakana ya akulu min zalika kaga ya samu kudi wai ta saddaku har ma abin da zai ba da sadaka ba sai ya taba albashi ba don haka yasa shugaba ya zamanto yana da sana'a wannan shine tsarin musulunci tun daga zamanin farko har zuwa ga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ce ma annabi Dawud وعملوا صالحا بما تعملون بصير عن اعمل سابقات الله يجي كرقا wato yin waɗannan sulke masu faɗi nasjo hilke duru'i wato idan Allah yake ba shi umarni idan za ka yi kaga Allah yake koya masa ma yanda zai yi don haka duk wata sana'a da kaga ana yin ta a duniya na Allah shi ya koyar da ita kuma Allah shi ya tsara ya ce ma annabi Dawud qaddir fi sardi ka kadd ka kimanta ka kimanta wato ta wajen za ka fadin karafan da zaka sa da kuma tsawon su yani fil khifati wal habana Eh, abinda Allah yake ce ma annabi Dawud wato idan ka tashi yin sulke ka rika aunawa ka rika auna nauyi ka rika auna nauyin da wannan sulke zai yi da kuma karfin da za a samu inda zai bada kariya wanda shine muhimmin abu biyu da zaka lura da su hatta yanda annabi Dawud wato zai kera wannan sulke Allah yake karantar da mu anan to sai Allah ya ce wa'amalu salihan ku yi aiki na kwarai ku yi aiki na kwarai ni bi mata maluna basir ni mai ganin abin da kuke aikatawa ne kaga ya nuna cewar shugaba shi da kansa Allah madaukake yana ganin abin da yake aikatawa kada mutum ya dauka dan shi shugaba ne Allah ba zai mar hukunci ba a in ka dubi suratul sad Allah yace ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala ilhawa hawa fayudillaka an sabilillah wannan ya nuna cewar dole ne shugaba ya zauna da tunanin Allah yana ganinsa kuma Allah zai mar tambaya me Allah ya ce a gaba ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منه نزقه من عذاب السعير ولسليمان الريح Allah ya faɗi kaɗan daga ni'imar da yama annabi Dawud alaihi salam to sai ya taɓa mana kaɗan kuma daga ni'imar da aka yi wa annabi Suleiman ya ce shi kuma an ba shi iska damar sarrafa iska gudubuha shaharun tafiyarta na safiya kurum tafiyar wata guda ne wa ha shaharun tafiyar wannan iska da yamma tafiyar wata guda ne kaga Allah ya tabbatar mana ya bada wani ilimi a zamanin Annabi Sulaiman Allah ya ma Annabi Suleiman wani ilimi ya samu wani ilimi na technology wanda ana iya sarrafa iska ana tafiya da shi to iya abin da Allah ya faɗa mana kenan saboda ya riga ya batar da wannan ilimin ya riga ya batar kuma ba za ka samu wani hadisin annabi da ya tabbatar da ga yanda annabi Suleiman yake sarrafa wannan iskan ba ba za ka gani ba ba shakka Allah ya hore iska ga annabi Suleiman wannan ma ya taho a suratu sad aya ta 36 fasakharna lahu riha mun hore masa iska tajiri bi amrihi rukha'an haythu asa wannan iskar tana gudana Allah madaukake yace kuma tafiyar da take cikin nutsuwa babu tashin hankali duk inda annabi Sulaiman ya so ya tafi zai je abinda malamai suke cewa idan eh, kamar yadda Allah ya mana misali a nan don ya bayyana mana irin wannan technology din ya hore iska ga annabi Sulaiman ita wannan iska tafiyar ta na safiya tafiyar wata guda ne kaga Allah ya tabbatar kamar jirgin sama kenan tamfar jirgin sama ne idan aka ce tafiyar wata guda ka kaddara tsakanin makka da madina ana samun zango takwas wato ana yin kwana akalla bakwai a zamanin manzon Allah Aƙalla sai kayi kwana bakwai tafiya tsakanin makka da madina to a yanzu kuma fa kilomita ina ga 400 da yan kai ne to tafiyar kilomita 400 da yan kai an yi ta a kwana bakwai idan a wata guda ne tafiyar za a yi na kilomita nawa kaga tafiyar za ta kai eh, kamar yadda Allah ya ba misali na wata guda idan aka ce a kwana bakwai an samu 400 kaga ya nuna kenan kusan kilomita za a samu kusan kilomita 600 ko ma da 'yan kai haka to tafiya ce wanda za a yi ta Allah ya ce da safi ake wannan tafiya a zamanin annabi Suleiman za a yi tafiyar da ta kai kilomita 600 misali kuma duk bai wuce awa shida ba an gama wannan tafiya saboda iska kuma wannan iskar ba ma irin zamanin mu ba wanda mun hau jirgin muna fargaba Allah ya ce tajiri bi amrihi da umarninsa take tafiya kuma sai Allah ya ce ruha'an haitu asa babu tashin hankali ba kamar yanzu bane ka hau jirgi kana ta addu'a Allah ka sauke mu lafiya zamanin annabi Suleiman Allah ya danka al'amarin iskar ma ga annabi Suleiman tajri bi amrihi da umarninsa ne saboda haka yake gwada mana wasu bayan Allah da Allah ya musu ni'ima mafi girma kuma nan bai tsaya haka ba Allah tabaraka wata'ala ya ce wa asalna lahu ainal qitri mun bubbugar masa wato idan ainihin eh, eh, abin nan karfe da ake kiransa kofa shine gaci ta inda ake samun wannan eh, karfe da ake kiransa kofa Allah ya sauwake ma annabi Sulaiman Allah yana cewa asalna lahu mun narkar masa saboda ka abu ne mai sauki ga annabi suleiman samun karafa da za a yi ayyuka wannan abu ne mai sauki wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih daga cikin aljanu akwai wanda ke aiki a gaban annabi suleiman tare da umarnin Allah wa man yazig minhum an amrina wanda ya fandare ma umarninmu nuzikhu min azab sa'ir aljani ba zai ma yi tunanin ya saba umarnin annabi suleiman ba a wancan lokaci ba zai yi ba shi yasa ibn taymiya a littafin sa kitabun nubuwat akwai littafin da ya rubuta akan annubuwat annabci da yake magana game da annabcin annabi Suleiman yace laisa ahadun minan nasi babu wani dan adam tuti'uhul aljinnu fa'atan mutlaka babu dan adam a tarihin duniya wanda aljani suke marbiyayya babu iyaka كما كانت تطيع سليمان كما رأينا الجنوس كي بيه ياغا النبي سليمان نما بتسخير من الله سبحانه وتعالى الله شي يهوريك وأمر منه كما الله شي أمرني نعكم الجنوب داس إيسابة مع النبي سليمان عليه السلام با من غير مؤاوضة فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين kulla banna'in wa gawwasin Allah ya hore masa shedanu idan aka ce shedanu kangararrun aljanu duk wani ƙwararren magini aljani yana tare da annabi Suleiman duk wani ƙwararren magini eh, masanin ilimin ƙarƙashin ƙasa yana tare da annabi Suleiman saboda haka a cikin aljanu akwai injiniyoyi wanda ya san me ke binne a cikin ƙasa banda dan adam akwai aljani to duk waɗannan masana suna tanar annabi Suleiman saboda haka yasa annabi Suleiman abin da ya ga dama kawai zai yi Allah ya riga ya hore masa mai Allah ya ce a gaba يعملون له ما wa من محارب وتماثيل ودفان كالجواب ودفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملون له ما يشاء كجين الله يفقع أتارى الجنون الدنيا أباك سي الله يتيك هي أبنك قداما يعملون له ما يشاء aljanun suna yi ma annabi duk abin da ya so ko mine ne sai Allah ya ba mu misali min mahariba su gina masallatai masallacin da aka fara ginawa annabi suleiman ne shi fara ginin masallacin kudu wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah to aljanu sun gina masallatai wal abniyatul murtafi'a benaye manya masu tsawo wata masila da mutum mutumi aljanu su kera gunki shine mutum mutumi a samu sura ta tsuntsu ko sura ta zaki irin waɗannan surori ko surori na mutane a wancan lokaci ba hana ba saboda ka ba laifi ba ne wajifanin da manyan kwanuka manyan madaukin abinci shine kisa'in kal jawabi wanda Allah yake cewa kwano guda ya yi kamar kududdufi kwano guda da aljani zai sa a yi wa ƙudurin rasu cin ga tukwane kafaffu tukunya ce da take da kafa duk waɗannan kaɗan ne daga ni'imar da Allah ya ba ma annabi dawud sai Allah ya ce a takaice i'malu ala dawud da shukura ya ku iyalan dawud ku yi godiya ga Allah sai Allah ya ce wa kalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne masu godiya daga bayina Allah ka sa muna cikin kaɗan waɗannan da suke gode maka wannan ma ya zo a suratun namli walakad ataina dawuda wa sulaimana ilma Allah ya tabbatar kaga kanan yace i'malu ala dawuda shukura ya ku iyalan annabi dawud ku yi godiya ga Allah to alqur'ani bai kare ba sai da Allah yace sun yi godiya ta ina shine suratun namli wa laqad atayna dawuda wa sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kaseerin min ibadihi mumini kaga kenan annabi dawo da annabi suleiman sun yi godiyan ga Allah wata ala wanda ya fifita su ya ba su ni'ima da bai ba mu bayansa masu yawa ba sai Allah madaukake ya ce فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون لغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموت لوكتين da muka hukunta mutuwa ga annabi Sulaiman lokacin da Allah ya hukunta mutuwa ga annabi Suleiman, ma dallahum ala mautihi babu wanda ya nuna musu cewa annabi Suleiman ya mutu illa dabbatul ardi fa ce wata dabbar kasa wani ƙwaro mai rarrafe a kan ƙasa ta kulu min sa'ata nan ƙwaron ya cinye sandar annabi Sulaiman to tun da an cinye sandar safa falon ma farra sai ya fadi to lokacin da ya fadi tabayyanatil jinnu sai asirin aljanu ya tonu asirin aljanu sai ya tonu shine bayyana jinnu mutuwar annabi Sulaiman ya bayyana al'amarin aljanu allau kanu ya'lamuna al gaiba cewa da dai aljanu sun kasance sun san gaibi ma labithu fil azabil da kuwa ba su tabbata cikin azaba mai wulakanci ba saboda annabi suleiman ya sarrafa aljani yanda ya ga dama babu aljanin da ya isa ya kangare masa babu shi wanda Allah da kansa ya tabbatar idan ma aka samu wannan aljanin me zai faru Allah ya ce wa manya yazig an amrina nuzikhu min azabil fa'ir saboda kyautar Allah ne annabi Sulaiman ya samu daman sarrafa aljanu da ikonsa kama abin da ya faru kamar yadda ibn taymiya yake faɗa akwai littafin da yake da shi mai suna aljawabus sahih juz'i na uku shafin 388 annabi Sulaiman da ya rasu amadati shayatin ila anwa'in min ash-shirki nan take sai aljanu suka rubuta shirka daban-daban da yawa wato kafin nan ma kafin nan ma abinda ya taho a littafin tafsirai da yawa kamar misali tafsirin al kurtubi yana cewa abinda Allah ya faɗa mana a nan falamma qabaina alaihi al-mauta a lokacin da muka hukunta mutuwa ga annabi Suleiman ka san annabawa ba kamar sauran mutane bane su annabawa idan ajali ya zo Allah yana aiko zaɓi gare su za a sanar da annabi cewa ajalinka ya yi sau da ba wai mutuwar za ta zo marfar ɗaya ba ne to lokacin da aka sanar da annabi suleiman lokacin da aka sanar da shi mutuwarsa lokaci ya yi sai ya yi addu'a yana cikin masallaci akwai riwayar da ta zo da cewar sai dai alwala sallah ya ce allahumma ammi anil jinni mauti ya allah ka makantar da mutuwa ta ga aljanu yana nufin karka sanar da aljanu na mutu hatta ta'lama al-insu anna al-jinna la ya'lamuna al-ghaiba abinda yasa nake son haka saboda mutane su gane aljani bai san gaibi ba saboda haka kabatar da mutuwata ta yanda aljanu ba za su sani ba wa kanat jinnu tukhbiru annahum ya'lamuna al-ghaiba min al-ghaibi ashiya saboda tun a zamanin da aljanu suna gaya wa mutane ya sun san abubuwa kuma karka manta har yanzu akwai waɗanda suke gaskanta su saboda haka idan aljani ya buge wani sai ce to ni zan ringa sanar da kai magunguna ya aka yi san akwai magani ƙarya yake yi babu wanda ya san magani sai Allah to daga nan ya samu hankalin mutum ya buge shi kuma halaka ce don babu wanda ya san magani sai Allah saboda haka sai ya rike ka daga nan mutum ya zama boka a zo ana samun sa aljani na gaya mar magani na gaya wa mutane to saboda haka yasa shi annabi Suleiman ya roƙi Allah ya ce Allah ina mutakar ka nuna mutuwata a yadda ya taho wa annahum ya'lamuna ma fi gadin saboda saboda mutane sun dauka aljanu sun san abin da zai zo a gobe sun malabisa kafanahu a yadda labarin ya zo kenan sai ya saka likafani ya nada likafani wata hannata ya shafa turare da ake shafa wa mamata gashi da rai wa dakhala al-mihraba sai ya shiga masallaci wa qama yusalli ya yi sallah wata ka'a ala asahu ala kursiyihi saboda aka bayan ya gama sallah yana zaune akan kujera sai ya jingina da wannan sanda yana zaune ga sanda a hannunsa ya jingina da shi famata sai Allah ya zara ran walam ta'lamil jinnu aljanu suna ta gini domin a lokacin ba a gama gina masallacin kudus ba idan suka idan suka san annabi Suleiman ya mutu to za su daina ginin sai annabi sulaiman yi wannan addu'a dama ba za a ga ginin abin da ya rage mara shekara ɗaya ne wa lam ta'lamil jinnu ila an madat sanatun sai da aka samu shekara guda ya wuce wa tamma bina'ul masjidi ginin masallaci ya gama to sannan sai Allah ya nuna mutuwar annabi Suleiman. to shi al abu jafarun nahas yake cewa wa ahsan ahsanu ma qila wannan labari shine fassara mafi kyau wanda aka yi game da ita wannan aya har ma al-imam yana cewa wa dullu ala hajji abinda ke nuna ingancin wannan fassaran saboda akwai hadisi almarfu hadisin abdullahi bin abbas wanda ya danganta shi annabi muhammad wanda ya jingina wannan hadisi ga manzon Allah sai da aka samu shekara wato annabi shi da kansa ya ba da labarin nan to da gara gara kwari lokacin da Allah ya kaddara za a san annabi Suleiman ya mutu sai Allah ya turo gara sai gara ta ci wannan sandan to kuma annabi Suleiman da ma da ya zauna a kujera ya jingina akan wannan sanda gara na cinye sandan sai annabi Suleiman ya fado to wannan fado wadda sai sai aljanni suka gane suka gane ashe dai ya mutu saboda idan yana kan kujeran nan yana rike da sanda akwai wani aljanni da zai ce bari in taba an gani ko dai mai rai ne ga abin da Allah ya faɗa wanda ya zama kan garere ya shiga uku to shi yasa ba hali ba su da yadda za su yi su san mutuwar annabi Suleiman sai idan Allah ya kaddara shi kuma Allah sai ya kaddara gara da ta ci wannan sanda sai annabi Suleiman ya fadi fa nazaru miqdara zalika a wancan hadisin Abdullahi bin Abbas abinda annabi ya ce sai aka ɗauki sandar su aljanu suka kimanta gara tana cin sandar a kowace rana gara tana cin sandar zuwa iya ina ne daga nan suka gane shekara guda annabi ya yi da mutuwa musu ma sani ba to hadisin yana al-mustadrak babu shakka al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi na 3660 to shi ibn taymiya abinda da yake faɗa a littafin al-jawab yace da zar daga lokacin da annabi suleiman ya fadi ya mutu ga alamun mutuwarsa ta bayyana aljanu suka gane to nan ma dai ba su ba sharrin nasu ba maza sai suka dauki takarda suka rubuta sharruka wa wada'uha ta ta kursi sai aka sa a karkashin kujeran ba dai sun san ya riga ya mutu ba kuma jama'a sun gane ai jama'a sun gane cewar su aljanu ba su san komi ba ba san gaibi ba da shine suka rubuta abubuwa da yawa suka sa a kasan kujeran annabi suleiman min kazbin abinda ya shafi ƙarya wa kazo a cikin takardan suke cewa kana suleiman yusakhirul jinna bihaza ai abin da ya sa annabi suleiman ya iya samun iko yake sarrafa aljanu saboda yin kaza da kaza da kaza haska rubuta shirka daban-daban shirkoki daban-daban don haka in mutum yana so ya sarrafa aljani sai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to kaga an dauko takarda da kasan kujeran annabi suleiman wa zai ce wannan ba gaskiya ba kuma sharrin farko da aljanu suka yi kenan saboda me saboda su tabbatar da sun batar da mutane game da shugabanci ko ko mulki da iko da Allah ya ba mu annabi Sulaiman alaihi salam fasara hada fitna sai ibn taymiya yake to wannan abin da aljanu suka yi sai ya zama fitina ga duniya kanta ya zama fitina a ce maka ga malami ya rasu a daga kujera sai a samu takarda a karanta ga shirkoki daban-daban da waɗannan shirkoki ne yake iya juya aljanu kaga magana banza ba Allah ne ya bashi iko ba abinda su suka rubuta kenan to sai aka samu waɗanda suka gaskanta musamman yahudawa suka gaskanta cewa ba shakka ashe annabi suleiman matsafi ne akwai sihiri da yake yi da wannan sihiri ya samu mallakan aljanu to da Allah ya aiko annabi muhammad sai Allah ya karyata su a suratul baqara aya ta 102 yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman sai suka bi abinda shedanu suka karantar abinda shedanu suka rubuta game da mulkin Annabi suleiman akan cewa saboda shirka ne Annabi suleiman ya samu damar mulki sai Allah ya ce wa ma kafara suleiman ai shirka kafirci ne Allah ya wanke Annabi suleiman ya ce Annabi suleiman bai yi kafirci ba walakin na shayatin kafaru sai dai waɗannan shaidanu waɗanda suka rubuta shirka su ne suka kafurce saboda me yu'allimuna nasa sihira su suke koya wa mutane sihiri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid muhammadin بارك على محمد وعلى آل محمد ala ibrahim على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك